بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم gaba suku ya filo ya bai karatu mini littafin muktasar siratin nabi sallallahu alaihi wasallam wasilati ashabi al-ashara ita kwakwuroge cikin rayuwa ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam gani bai sahabu shi zagu radiyallahu anhu ya nakin bayani cikin etin haji gani bai umure na nabi sallallahu alaihi wasallam lona Rawa hammam bunu yahya an qatada قال قلت لأنس كم حج النبي صلى الله عليه وسلم من حجة حمام يجيها يا ga bayani bai daga bayan al'imamu qatada ke riugan imamu qatada ta biyu kuyo wuliya na biya ma gungan bai zai ji liya na biyu muhammadu yana sallallahu alaihi wasallam al'imamu ka ta da gan gagan bayan na zini maliki na yi gikata ta wuce kwaya nabi sallallahu alaihi wasallam nan ke dai zugu kya nabi muhammadu jihajar wadda ana siga daga nan wuyi ezu wani tsoba nabi salawai nan nan luda ya nabi tun alizakan bayan na nabi gada madina wana nuna yi ga umu sulaimana etide ujin dimu ya nabi sallallahu alaihi wasallam ga imam kata daga anas ga ga hajjata wahida zuniya ce ga nabi muhammadu jinajin sallallahu alaihi wasallam wa samara arba'a umarin umaji umra zuhuni umratun nabi sallallahu alaihi wasallam hina saddahu almushrikuna anil bait ga umra farko na nabi jinau ga lokaci na mushiriki riga ajin ya dana wa gada musulaci ka ba wani ana da na wuja wani a gama un kabo da jibu ta can ga ya sha nabi muhammadu gada wani sallallahu alaihi wasallam a gayin dan da ya jau annabi a niyan yan umura jin mushiriki jimunka ga ajin dana wa gada ka ba wani wal umratu thaniya umra ya baci ga ya haisu sala'uhu min al-amil mugbil ngayi lokaci na beji sulu gan biyu na sulu da biya da wani wani ya ji gawa da jin umra ukan uci ji sulu bayan ala sharatin da ci cici mai da jin tiyan a shiga ebe da kiwo lokaci wula biya lokaci wula biya a ganwo a ganwo lokaci wuce gamunan waya a dajin allah akbar na wala zai bai zagaye ji gaba bai wani tunan a hakuri ji lokaci wani jin lokaci wani jin ifa e bai dana so ci ga wala azuke a ci ga rayuwa yau ngole ya nabi muhammadu bai zafi sallallahu alaihi wasallam a tsofe bai wagwatawa bai wani na ya kaukuna iza ja a nasrullahi wal fatu nasa ya da nasa na fi afuwa jani fasabbih bihamdi rabbik wastaghfiru innahu kana tawwaba alhaji umaru sako zai dedda sona ko zai dedda yi wani wa ga wago na jin wasu ma da sun a. to annabi muhammad wa kuri jin gan be kafirin na jibe mataki na jafe labiyu yi etiya etun alkhairi na obebe yi amma ya dana ya kakuna a tsofe wa bubu a fe wa ko zandoro da lokaci wa umratu min aljirana haythu kasama ghanimata hunain fi dhilqada annabi sallallahu alaihi wasallam muke je umra bi ga lokaci na ga eliyan ya unaini ya tsayin zulqada yana ya tsayin zulqada le ga bai fi baku wani ya tsayin gobe ni ci ga ganima inda umura ji lokaci wuce wa umratu ma hadiyatihi umura ya ni ci wani ji na mugaye umura wani wuce ke ba gani be to haji na galaman jaja ga ya tamattu yi ngaye na nabi muhammadu jina sallallahu alaihi wasallam ya wani ya to haji ake ci guta a da ajiyar al-ifrad a da qiran a da tamattu nauyi guta ci a gajiyar amma man shiga na dila daga kwata na wuga yin tamatu yau yabo na wuce ga annabi muhammad ji sallallahu alaihi wasallam wala tuwaje wala moki wala umroji ga hadisin na mutafakun alaihi misal bukhari bai muslima gwetiya ezotubu ke dai zuguni ya ce ga annabi muhammad ji hajo umar tuwaje ya zuni ga za ba da kudumihi almadina aji na umra na shi bata nabi sallallahu alaihi wasallam juji lokacin wutelo madina na wa hamma ma hajja bi makkata wa atamara falam yufaz wallazi hajja hajjatal wada'i amma ga nabi sallallahu alaihi wasallam nu da maka wana ulotun aji ko jin umra bayani biya bayani biya sai dai na tela lo madina zonan a cagu bai lotuye umura gani bai ajiyo ga mai hajjatul wadayi ajiye kpa muti ajiye kpa muti kila ce yi ga ajiye kpa muti ga wadda an na fiha ba kutu ajin na a nabi sallallahu alaihi wasallam uji zawon gishi kpa muda lulotun ajin wuce na wakal ufe gabe jamaji ga asa Allah tarauni ba da ami haza wayi ba zumajin na namijin danan ya lemi ya lotu wajibiya ga mai iya karshe wani wuce zawon gishi gangba da bu sarawai ni gangba ne mafi ji na gala sahaba ji gan aile gan ba mutawa ya e ji yau ne ishe gwalu yawa zini mafi ji hafi liya da fauna bugo ayewa wazi bi oyin nye na ga gwasu zuma obo na ji gangba ki ga gwasu zuma obo ebo na ile alama eh bai gana ji wai gana ne yau o ga ka za da baton ce ga gando an kali lowa maji mm, kwa musawa ne sun yi dana bai wasancin na ji ji na ya a ci ga muhammadu jawazi e ya wucin fega biya ga khuzu anni manasikakum fa inni la a ahuju da ami adha yagwa sun to hajiri kendo dena miluna ya ankali tu etu fa inni la a ahuju ba'da ami adha e bona mi ayi e jibiya jitu me gada na, nga ma ji faru e bona muda maka ya no gutu hajimi zul hijjena etu anina ya gada da na yiri ugo nga ila lotun aji zo zo sije wajen bada babu madina zulhijje muharram safar rabiul awwal aji laji sallallahu alaihi wasallam wuce hagan ba da tuwaji wuce saran tuti tuwa dini ufe sa tufa wuce ngama ya ishminkum fasairar tilafan kasira فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عدوا عليها بالنواجز zandoro su kwaya rai ta ce musulmi shi wani wa belle rai je kaka ina bello addini mina ya belle je ma je be fahimta je kaka na mi annabi muhammadu ya na sallallahu alaihi wasallam amma gangban be baye fa alaikum bi sunnati ya na to mi wa sunnatil khulafahir rashidin ya mai lagwe suna alifa ko ya mijiga ta tuba na na ji zaba wuna a gai sayiduna abubakar umar usman ali addu'a laiha bin nawadiz ya ika kokoro ko ya ji yiwu man jiga kina yiwu ya ci gwala su sunna nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam eba akida eba ibada eba mu'amala kemi ga je jina ndoro gabe tiya cha ciye mi annabi muhammadu da bane yawa ba ci yawa ba ci unda mini gangba na ja annabi muhammadu jajiya ba mutu su ko yayi azike yan gwala su sunna nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam faslun fi gazawatihi fasali dana na bazaye tiya ekuna ja nabi muhammadu lona wana lokun daje ibinan gole littafi ne ba zai tiyan rayuwa na Annabi muhammadu jina sallallahu alaihi wasallam mini rayuwa na jina lokun dashi gaza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi nafsihi khamsan wa ishirina ghazwa annabi muhammadu lokun da ninyar eshibe gusi ntsobe titacin da kun wuce jau don bejan mayan wuce man ga haza huwa almashur in na gaya ga na latu ga kacha dai zai ga na jinnana qala hu muhammad bin isaac man kwai tarihi man na tula be kai tariya nabi muhammad ina sallallahu alaihi wasallam ai ga muhammad bin isaac na ga ga ganna abu ma to gama musa ya ge ukba to gama wa ghayruhu to zan zando chaji a gansu shi be gusuna na nabi muhammad jin ato un lokuda betita ciwo ademan na shiga su shibe guta bayana amma ya kuna nabi muhammadu tun za shi lona mutsolwana ngai ga wal bu'us wasaraya hamsunan aunawuha iloku e kazan ilakulokin e kazan wani wa shati ida e ko kuma bai jama kazan shi ibu da ya kafirinci na tatiwa na man ya yi zuwa arata kwai na gana na mutolo na yi zushi bai gutsun ba gana tula gana na mutu zalilo na yi zo zu'arata walam katil illa fi tis'in e kuda e shi bai gutsun na ma nabi lona adde na tugun kubona sai da na gutuwa ne ba gabu lagwa jikiyo lagwa albarku agun kube kafiri shi nga ya kunye badura na tula ga mini kuna musulmi shi guna wana ya kunye wana nabi muhammadu gu madina na kela lo madina na ya farko ji na wana gan be kunye uhudi gan be kunye handaki gan be kunye banu kurairai nga ya kunu gumbe yahudu madina ciji na wal mustalak yabani kun yaban al mustalak e kun dan na gabo cishi munafiki ji zunga mana tana na aisha ga mu da ya can e kun yaban al mustalak ga location gan be kun ya khaybari be fatu makke gan be kun ya hunaini be kun ya ta'ifi man jiga kun dan na jiga bu anabi muhammadu la gudan zijo kafirijo وقد قيل إنه قاتل بوادي القرى وفي الغابة وبني النضير أدي من نجيكي غا وقوكم تيكوين وادي القرى جن بيكوين غابة بيكوين بني النضير جي أقول لكم كوكو دان النجو فصل في كتابه ورسله فصل fasali نبزايتين زي ba كاروتون ya nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam wa rusulihi ganbe zai jufe tuntun tacin sahabu jona kataba lahu sallallahu alaihi wasallam abubakar siddiq na abubakar hudan zai jufe karatu ya nabi sallallahu alaihi wasallam na mutum rutuka wa umar bin khattab na umar wata ce wa usman bin abi talib ta na usman wa usman bin affan to sayyidina usman yajin affan wa ali bin abi talib to sayyidina ali yajin abu talib gan be amiru yajin ku haire to abdullahi yajin arkam az-zuhri gan be ubayyu yajin kabi umma qur'anu basarawi ta ci sahaba jo gan be sabitu yajin kaisi kai sosai ya shammas halidu ke da egiyan sa'id egiyan as hanzola ke da egiyan rabi al'asadi zaidu egiyan sabit ke da bobe ade sabitu egiyan qais a cike da zaidu egiyan sabit adam ni rutun kaci jiya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam muawiya egiyan abu sufyan ganbe Shurah bil egiyar hassanai zanen jidamin ya zai jife ka rutun ya nabi sallallahu alaihi wasallam nan wa kana mu'awiyatu ibn abi sufyan wa zaid ibn thabit alzamahum lidhalik wa khassahum bihi amma zai ji goye ke barutu kaya nabi muhammadu fe kawai ƙur'anu yuna zai ji labatun na gazan doro agwaye a yi zafaci da tunanin gai mu'awiya igi abu sufiyan gan bai zai da yage ya sabiti mu'awiya sahaban cikuwa sahaban na mini ya zai maki ya sahaba zai gito kwana ma'awiya ya e ba duwa da dafi za mu ci komo yau ebe zamani lokaci na ta mulke wani a to lokaci na ya giyu ta mulke wani ya giyu ga igaye zido zuma jaliya mu'awiyo ta ci mulke ya shi ya zido ya giyu cigo to zamani ya giyu ya zido ga ne ya gya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zido ya giyu mu'awiyo ga ta mulke wa kanga ta unda mini haibu unci kwana jamaje laya ndana ndama zamuru sokuyo sahaba na bejima yi kiwa ga aji masu muna zai ja sake tuyen bicicin jilugwana za wangi jayo darja kuya annabawa ja bugu ya cin bici to yazidu na manjiga yin ji faruwa zamani ne ya egata na mini ba ajali ya ne to amma a ga walago sun ajiyar alhussaini wafi wa bukuti wa ke zidu to babawa uji ba wa nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ungiya a ga wa bukuti wa ke man shiga mini yana la'aisa ya ba kuti bukiya na annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ga aluman jabe lakun lokin doci edu a ce ga face tulokun nan ga zandoro na ga lokun wuce na gafara sokota tiwu yazidu nama wuga yo yankun wuce babu muawiya na tabulki yau kan gana jigiya laje komanda ya soja je bugu wuga mi kada wọn le soko ba a mi daga dai wuce kafiri a musulmi ba wani ga na tiuma amma wa sun yi gifi shi abai bula na te ziya te muawiya gan be yazidi a gan muawiya soko a mu kawo su wuce ga wasu su mu? ya zido a shiga o agan na lada ne ya ga daidai mu ya ga daidai yau sahaba na da jiji zai yabo kuci kenan da wa wa labarin da ciye bici can gafara su ga yi biya gafara ga wallazi na ja'u min badihin yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman zai ji bezu mai sahaba jaune na goyi na gafara ga ya bayan yana jibe su ma ko efe diga so ko fabe yi gan be yegi ne shi zo eti tun imani wala sahaba na bi ga mai zafar ko ba imani jibe so ci ta ci aluman nan aga gafara gaibi ya na gaiba wa nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam awa ga igiya to kwa so ku guya so ci fagan bi ayi fagan bai yi sai zan na ji zai ji lobe da na sahaba na ji ba ta fe karo tun ya ziyo ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam nabi muhammadu cike da sahaba na ji fai tutuna wani belo ba kaza wani belo ba kaza ya kuku ji gami ne kuku sho adin amre gen umayya a domri annabi dai tun lokin ya abasha ya batu na jashi e na fe gita ki ya ba shona e tun shiga ashama annajashin nan we taki gendo de zandoro e gitu e a tinya daga bida wace shiti e yuga e tunu peda wace ga e tunu peda sunu kai na sojin ajali na yi e tu umaru sunan wuna wana ko tu umaru sanda na yi gba na e tu yaya amma ki ta kine la ya na no etsunupi zandoro ga gutasa wuce na ga etsunupi a ta ga zandoro ga gutasa mulki na ya e ba shone yuga najashi najashi amma aini sunnuyi asama annabi muhammadu tu sahaba na ga amra yake umayya na lobo gole mutuwa ga da ta ce tuci na ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya tutuna فهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعه على عيني annabi tutuna takada na annabi ayu gulu yuna etu na jashi kiwuja wa takada la baye fecile wa nazala an saririhi mutagudu ya mulki ubu wasika na annabi layu na dai logu feci daga gudu mulki ubu fajalasa ala al-ard u fefe du a'a wani zakirki ki su gicha fe shi shikin bu a cin daga esamuli ki wa aslama wa hassana islamahu ufe gwa musulunci e wasi wasika ya nabi muhammadu nude yana sallallahu alaihi wasallam إلا أن إسلامه كان عند حضور جعفر بن أبي طالب وأصحابه lokaci na ungwa musulunci na ya gburin jafar igi abu talibi gani bai jemana shi annabi sallallahu alaihi wasallam mutu suke ba biyu na jafar a jidan mize ya shi lo ba zai na etu na ja shi na lokaci na makaci fai yi babana annabi ci gagala kya da kinya habasha وصاع أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه يوم مات وروي أنه كان لا يزال يرى النور على قبره الله أكبر من فلا نسوكو جياتنا جاشنا إذ يونا فنو لنا نبي محمد أكون جي صلى غيق الصلاة الغائبة kin yi hubu jihajjale wa mala'ika jibrilu ciya nabi muhammadu labari sallallahu alaihi wasallam na jalitu na ja shaji a nabi fayi sahabu jiga itin ya ebe jin yage ya yage labari da migan wa jihajjale na ga iga salatul ghaibu e kun dabwa ya made labari ku ya jali mai zakirki a ga ya fedu a to ya lawaje ku ya la salla kun yi sallah janazo shari'a ya daji gani biyu annabi ji ya etu gici wuci kwanna etu na ja shi mugo ya bi da labari zai yi na ji hajji liki kaza laifin laifi dabuwa kaga kun so ba gaba ne a ciwuji sallah jana'iza yake ji wobe shari'a ya daji musamman man jigan wani zamu ko a ga wani hajji hajji limaka a muga kun so ba gaba da buwa ya ji salatu gaibu yelle kuya shirya mai da jiga ila wani ji sallah kin da annabi muhammadu jibe kuma na ja shi ne e kun da muke ya basho, annabi ma da babu madina e bani muke babu annabi muhammadu ya sallallahu alaihi wasallam amma kun ji sallah bayani be gan aske ku kyabwa a fili aske kabare su na ja shi ne zuma jalibu lole wọ́n ti bugu sakwai wazi mabeyuna wa imani wuce na ruwa ga wuce yi zai jiya inda ci dai ba wudiya inda ci hawo ba wu rabitu mini fa'ida mu ci kwanin so da rayuwa ya tuna ja shi wani mu ga fe shi za shi yi jo za yi ma mi yayo gwa ma ala beto wa to mu na gwa musulunci ne so ibunan fondo ci za yi bi wilani yele na sanasanye bai wani dai mujin adini na tsoyi ta ci wani da wai e jare dabaru ji fogaci hango abu jajali na nabi muhammadu a kuma ji sallah to man ji gabe ne wa ya e ja ne zo shashi shi wanda ka gwani ga lotu bai hukunci shari'a musulunci ta ci jama'a yi wuce wana wace a zuwa yi kafiri na ya ebona zanna musulunci gonga mai to zawangi malami tugiya musulunci ni gona nso soso so so be ni gona umaji ajali na nabi ga e gini aljannu ya wona ga zandu nabi muhammadu ji kun sallah zanna ji zaro ba ni da wani bal ku ji zaro bo so malaika jibril a graiwe zama ti abi hojiga wani ajali ya kun ji sallah gala guje zo shin doro nan lotu bi zo ka koya na waye gaki ha kafira ndo ci we jina we wa a ce kagu e su gi ci ri gwani lotu be musulunci hukuma je da da igbe ci de da mitsu bani e gwa gu ngo ti o kara abuja wani alamata to wani ebe na doka demokrasi a wuke kinye musulmi ji fata yi kagbon shari'a musulunci na dagwai zuci yau na caya agwo. a kagbon wuce go hukuma na mamu kagbon na bayin jija na tsawa kafi takara ji ga ajibe iya ci na ikai na ka ga ajibe ci da ci na ikai na ce so shi lebana to gabana na gina mu doka wuce so nushi ba ne gama la ga waya ga kafira ga yi lotu mu ya ji an doce kashin wani ban doce ya muna e tsolle fitina je ka kayan na fiyo ga ci biyu sai shari'a su kwana wa gama na na gina ko ci a man mu ya ji na obe su ci wani ko ma ga hula kyabu ya tura lowe ko dai wasu allah wasu a kyabu <laughs> gama la yi ga kafira mun ji mun kirkisa ko za kirki ja ne ya fi zuci ga na. ki jan ga lotu be shari'a so kwena allo ala mo tolwe gorogodo no so kwa fa ya wato na jin wa su a ga kin ye ba lotu be shari'a so koyi wadana a a matuka wade ga so ko jinnina wa so ko jinni we ji salla we waya kawo maga tu maka wa mai waya ina yi ba maka bai ji shari'a musulunci na waga tso Amerika bayan wacce ji dokun kafiri ji dokun na wadai ga so kojin ni gumbo wa da wadda alijanna nga sahaba ji su maka shari'a musulunci man da maka ba musulunci ya eh ga fewo musulunci na nabi fe ya ji na gala a cikin wula wuya sahaba ji majin ajali maka kena na adija na na nabi muhammadu dai boye ya na sallallahu alaihi wasallam sokoto malaika jibrilu gudu guyana na adija ga egina aljanna maka gaba mu ji rayu shari'a musulunci mai da ji babu maka ba bugo jama'a musulmi ji sun yi tu e bugba rufu na je zabi akida dide ga yanzu shi na ibata daga ti buhari shi kin kafira wani akida boko haram shiga da bai zai jike babu na ga yanzu shi na ibata kafira ya e bu na halittu bai doka sokoya akida dede yau ne la a gira iya musulmi jina zai ji ufi bai na sakujin saukiya musa yi gani bai akida da lifate jamaji mini ya tuci na iga nabi muhammadu tutuna wai ziyo to sai bayani ya tiya tuci na shi annabi tutuna na ya bayani jani yi gutun amuru lo ya ba ziyo amuru ya gi umayya lo ba su na jashi muke tun dihiyatu ibn khalifa alkalbi qalbi lo etuye ebaye etuyen rum kaisar zanduro gai gitsu kinye rumo na ga yawa kaisar gai made sura da kuranu ga suratu rum alif lam gulibatu rum fi adnal al-ard wa hum min ba'di ghalabihim sayghlibun fi bid'i sinin etu na fe gitaru ma wani etu ya e kaisor e yuga etu kaisor kendo da etu na jashi ne ya bashe wani e ya yi hunga an na jashi na anabi tun sahaba ne ga diyatu ege khalifa na anabi tun lobo aga yi tun na kanga ya etu ya e kaisar aga iraklu sun nuda wani فسأل النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنده صحة نبوته فهم بالإسلام فلم توافقه الروم وخافه على ملكه فأمسك أه. أه. ديته قلبنا من جغا ملائكة جبريل إلى ببا نبي محمد صلى الله عليه وسلم إبن الصحابة ونسو كجي جي سلوينا malaika jibrilu aju be ba na bi kan doci be sifayin sahaba na nai gadi ya tuna ken do de jinnu waju be ba za be sifa za wangi na jinnu shina amma wa fe le le ga doci shi bo sifa za ba ma jinnu ga na sifa ka kayan ga malaika jibril fe be ba bi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga lokaci na sahaban na tumba ya tsaya rumu na wudiga eti annabi na to zahiri kici wa wuya labari ga kai muda yi sifa na eju ebe yi dana annabi so koyo muda ke loke jan ma bi adde nasara ma bi adde nasara muda abu sufyan ga na itishiya makaci kan gana zahiri kici ya guyo zai na dakin ya bai jiwa bibani na ga ele ke ya bai wina e bana gbalita sai abu Agba tafiya a taura gan bai injile sifa ya nabi muhammadu fi tafiya sallallahu alaihi wasallam zan na sifa ka zama bebe yau sifa ka zama bebe yau agba ngala je ilimi na waka gi ade go ga sifu da na boju da nan ga annabi ne ya tuye karshe na gane wani ya ma nyunya manya fu amma wa bai da nasara ce maka ce jo Allahu akbar biyan wucin wani ya ji ga musulunci go ebo sifayen annabi ne da labari wuna amma zakin ji lobi wani falam tuwa fi koro na so ga wa jira na ya lobi wani iga aje ndi wata gitu ya yi dami tu zan da cin yakin yin maka za a nabi wani idda dai na muli alaman na yabe jama'i wuji na wa khafan ala mulki da su fe luye mulki na biya gungwa na fam saka ufe ci gaba biya kida na wuta tubo ya dini ya mishan zine hm, jama'i musulmi ji katun ci kwana mu ije wajen kan za gaskiya ji kan gaci ije ga ije kan musulunci go kacha wuta imani diga lalle ba huza na bebe yau ebo ya gbalita fi abu za zahiri kaza tiya wuga tiya alamiyatu ba wuna annabawa su kuna shi shaza na bebe na gube be annabi isa annabi musa na jaye lobe amma le ga zakin ji lobe wuna daga hawu kara ufe da rivers ke ga wallahi tallahi billahi illa zila ila illahu wuda yi ya ti mananci bai daga wani shi wazo wai wazo bai na dagwa abu na kawo ga gaskiya le agba ya gbawa ya lobe ya nga mula sai guruji mini siffa wani su kuje na la ya kafu na laumata layi za a ja zargi ɓata biya mina yin sun dama za guru shi ibana wa ga wa sun da yin zai ja biyo mini gaskiya ya ja ni zan don wuli a biyu miya ya wani ladabi o ladabi a nabi muhammadu wa cewe sallallahu alaihi wasallam bojin wangi wa cewe yadda soku wa cewe amma bi mi bayani mu bebe ne adeni ni na wa na adega mana na zutawa na amma gaskiya ta abe kyau wal'aƙibatu littakwa wal'aƙibatu lilmutaƙi zakiri kiji a ga abe kyau zai ji da sun yi zargi je katun gurulwana nasara da sha ne abuwa ne su kuti bai kya ci ne jama'a musulmi ji ebe lokacin nga ba su ku ibe tuci guba mini kafin ibo mini tuci na janabi muhammadu fe tun fi sarauta ji kakai fela wasika ga Allah da ya biya ji musulunci na e kuna tati wana a ta ya gani bi wina na ga mai bawo sai ji zawon gije wazi kafin ba hukunci ci zawon gije wani asatu zai bi gwana wani bai toci aki na ga na bi fe cin kenken wuce koji e lo ba su kan zai e lasa komi da yubi uji musulunci bai mi je gwagan ije otoku ela wasika da ya su kan zan na gayo amma da goba shi a tsugi shi ba ta yi kafiri to na waje mewa yana wale ya tsugi ci musulmi ku nigeria ka kayi bai jimiri ka kayi go adina ji wani na go ba maga kwata kafira yau ya tsugi ci arewa ji kwata na ji ba wa nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam akida sakwakwata su ko tsaye gan biyu su ko yayi arzikin gwala sun bawa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na gayi gwargwado katun yayi na gwargwado ne ganin social barkudu bai ga cin bici na su ku fagen bai yi subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk